shi ya kasance mai kyauta mai alheri da abubuwa a cikin zuri'arsu to amma mutane suna cewa wani a cikin jama'a ko a cikin zuri'arsu mai kyauta ne mai kaza ne amma shi yana nufin saboda allah ya ce ba komai sai kuma haka idan yawanci kyautoci a wani wuraren to akwai wayanda yake ganin masu kuɗi suna tare da shi ba sa aikata irin wannan abubuwan sai ya zo yana faɗa a fili domin ya yi encouraging ɗinsu wato su ɗabbaka wannan abubuwan shi kuma amma yana nufin abin da ya yi saboda Allah ya ce to ba wani abu malam a kabisaniya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ah, ita kyauta ɗabi'a ce yayi Allah kan gini mutum a kanta da abin da ya zo hannunsa zai iya bayarwa in bai bayar ba ma ba zai ji daɗi ba kuma komin yawan abin da ya bayar ba zai ji damuwa a ransa cewa da na sani ban bayar ba wannan haka Allah ke gina mutum Me yin kyauta baya yi saboda wani buri da zai cimma yayi saboda ka girmama shi yayi saboda wani abu ya taso na neman taimako ka goya masa baya to duk wanda zai kyauta a irin wannan ba mai kyauta ba ce a gurin masana ba mai kyauta ba ne a gurin Allah sai wanda a ɗabi'arsa abin da ita so zai biya za ka ba shi, ba za ka ba shi da masoyi da muki kawai yi masa zai wannan baiwa ce ta kai ga irin iyayenmu da ake ba mu labari akwai masu irin wannan ta kai ga idan aka zo ba su da komai labulan ɗaki za ta cire ta baka ba za ta taɓa yadda ka zo ka taɓa ta baka in ba ta da kwanci da labulanta ta ta baka kai in babu komai gwangwanin da take alola sai ta ɗauka ta baka to wannan su ne masu kyauta bayan ta za a yi su iya barka ba wani abu zo ba su baka ba to wannan dab da Allah yake nesa da wuta amma bakili dab da wuta yake nesa da Allah to wanda yake da ɗabi'ar yin kyauta in yana yi jama'a suna cewa wane mai kyauta ne to ba ruwansa da su don allah yake kar ma ya tsaya ya dakatata su ya ci gaba da kayansa kullum dai roƙonsa ubangiji ya kiyaye kada duniya ta shiga kadar ya ta shiga shi kenan sannan in ya zo ya ga wanda suke da abin hannu yana yi a gabansu shi ma allah na ganin zuciyarsa in yana don su gani su ma su ɗau hannu wannan shi ma bai laifi ba in suka ɗau hannu to zama da shi ya musu amfani da wanda za su yi da na sani ba gobe kiyama za mu zo hadisi inda annabi alaihi faɗa wani mai kuɗi ya yi niyyar ba da kuɗinsa sadaka ya fita da daddare ya je ba da sadaka ashe karo ya ba da sabon sai gari ya tashi ana ga wani mutum ya ji yarin kyauta ya ba karuwa sai ce oh, ubangiji na yi niyyar zatin allah kuma ga kuɗina sun faɗa hannun karuwa sai ce amma gobe zan sake wata kyautar ya sake mulmula kuɗi <laughs> da ita fi shi ma a boye sai ya bayar gare na wasu aka ce oh kaga wani ce ya bawa karo kuɗi kuma ɓarawa ya bawa sai ce to ubangiji ni dai ka samu na fata sai sake mulmula kuɗi yana zuwa sai dan kasanin wani kicima sai ba da su waje mai kuɗi kicima shi nan ya ba shi kuɗi gare na wasu aka ce kaga wani ya tashi garin ya je yin sadaka kuma sai ƙara ba ƙara mai ƙarfi ƙarfi ya ba mai kuɗi ya bawa annabi alaihi sai ubangiji ya sanar da shi cewa babu komai Allah ya karba abin da kai tunda manufarka ce ita wannan karuwa da ta samu wannan mangudin kuɗi sai ta yi karuwanci ta kafa jari kaga kuɗin ka yi amfani shi ma ɓarawo da ya samu mangudin kuɗi sai ga yaushe zai yana raɓake raɓake yana son a yi ruwa yi biyu biyu dinga sanda shi ma ya kafa karkashi ta can jari ya zama mai gida ana ta zuwa ana hudda ya ce shi ko mai kuɗi da ya gani sai ce ab dama haka Allah haka ake wa Allah da kuɗi ni ina da shi ba na yi to ashe yana ɗau hannu ne ma ce shi ma sai zo mutumin kirki yana bayarwa mai kuɗi yana yin bajinta a gaban masu kuɗi in masu hankali ne za su gane haka ake wa Allah sai su amma in ba masu hankali ba ne sai su ɗauke shi mahaukaci in wani abu ne da za a yi na jama'a sai su ce a ya hutashe mu san hankali ba sa ka da za a je ta bukar sai na abubakar abin umar sai na usman da ta lawan ya kokara ya kawo abu ai sahabbai sai suka ce a a in muka bari usman zai shashe mu ai ya za mu kyale shi yi wannan abu nan da nan kowa ya tashi aka dinga fafutuka kowa ya dinga yi sai da suka direwa annaba a mu tsakanin rakumi da doki guda dubu talatin ai ba abu shi kadai ba ya shashe mu a lahira to haka ake yi eh, in yi wannan ya kyauta don su ɗau hannu su ma cigaba wannan mai kuɗin da ya da ya karɓa sai ce ab dama haka yake wa Allah da dare sun sun sun aje a kai kuɗi nan ƙasar mu da nan ƙasar da lokacin da ba a rufe gidaje haka gidajen mu suke kwana in mutum zai yi kyautarsa ba za a sani ba ma sai ɗauki kuɗi jibgege sai rubuta a jikin maɗaurin fi sabilillahi sai tura kyauran mutum sai tura da asuba zai je masallaci sai tafsa karo ya tuntube zai faɗi yana tsawa sai ga kuɗi dumus sai ya ɗauke kai gida ya adana sai ya tafi sallar asuba in gida ya samu kuɗi bai san waye ba saboda ya riga fi sabilillah ba rawa ne kai ajiye ba to haka mutane suke da eh assalamu alaikum